Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis biyar ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci arba'in. 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Lalu Mahmud Lalo za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Baba Yakubu shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan kabilar Rohingya na ci gaba da arcewa daga miyamma Akalla mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar somaliya sakamakon wata arangama da aka yi za ku ji ko da su wane ne. wasu ma'aurata biyu 'yan ƙasar burtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka to kanan labaran kenan kuka ji bayan wata kotun tarayya a garin oshogbo ta yanke hukunci cewa majalisar dokokin najeriya ta fara shirin tsige shugaban ƙasa muhammadu buhari shi kuma shugaban masu wurin jayi a majalisar ahmed ibrahim lawal cewa ya yi Allah wadan wannan kotu saboda da alkalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma karar in akwai wanda ya kai ba su ma san abin da suke ba a jamhuriyar kamar kuma hukumomin kasar ne suka fara kashe kashedi akan yadda yara suke barin makaranta suna shiga aiki a masana'antar haƙar zinari grace alheri abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya rai da ra'ad al-hussein wato da ra'ad al-hussein ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan kabilar rohingya na ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar myanmar ya ce hukumomin myanmar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijiran su koma gidajensu to amma mr zaid ya musanta wannan ikirari ya ce yana da shaida mutane kalilan da suka koma don raɗin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu All the newly arrived refugees who have been interviewed by OHCHR described ya ce dukkan 'yan gudun hijira da suka koma da ofishin hukumarsa ta zanta da su sun bayyana yadda ake ci gaba da musguna musu da take 'yancinsu ciki har da karkashe wasu da kuma kona gidajen wasu 'yan kabilar ta rohingya mutane suna ci gaba da arcewa kunci daga jihar rakhine har ma wasu da ke arcewa sun gwammace ko kuma a shirye suke su fuskanci yiwuwar su mutu a teku domin kaiwa domin kada domin su tsira daga musgunawar da ake musu a saboda haka ne zai ya buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya kai ƙarar ƙasar miyamma a gaban kotun ƙasa da ƙasa domin a binciki zarge-zargen musgunawa da kuma kisan kiyashi da ake yi wa 'yan ƙabilar ta rohingya akalla mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar somaliya bayan wata arangama da ta auku tsakanin masu wasu mazauna karkara da mayakan al-shabab waɗanda suka yi yunkurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu a cewar majiyoyin cikin gida mayakan al-shabab goma ne suka mutu kana mazauna karkara biyar suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen ad da ke tsakiyar hukumar galmudug wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa kwanaki biyu da suka gabata mayakan na alshabab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen biyu inda suka nemi da a basu mayaka faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan mazaunin ƙauyen ya ƙara jaddadawa ya kuma ƙara da cewa daga haka ne sai mazauna ƙauyen suka haɗa kansu suka nuna turjiya ga mayakan alshabab amma daga baya sai ƙungiyar ta alshabab ta karɓe ikon ƙauyen. wasu ma'aurata biyu 'yan kasar birtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka yi amfani da ita wajen kai hari akan tsohon jami'in leƙen asirin ƙasar rasha da 'yarsa in ji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar ta birtaniya abokanan ma'auratan sun bayyana sunayensu a matsayin don sturgis mai shekaru 44 da charlie rowley mai shekaru 45 waɗanda aka same su ba sa cikin hayyacinsu a ranar asabar a amesbury mai tazarar tafe kilomita 13 daga salisbury inda aka tsinci sage skripal da yarsa yuliya a watan maris ɗin da ya gabata babban jami'in hukumar yaƙi da ayyukan ta'addanci neil basu ya faɗa wa manema labarai cewa sun samu sakamakon gwaje-gwajen da aka yi a wata cibiyar bincike ta soji wanda nuna cewa ma'auratan biyu sun shaƙi wannan guba wacce ake kira novichok a halin da ake ciki jami'an da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci na ƙoƙarin gano yadda ma'auratan suka samu gamuwa da wannan guba da kuma ƙoƙarin gano ko da gangan aka kai musu harin da farko 'yan sanda sun ɗauka ma'auratan sun sha tabar wiwi ne ko da iblis suka bugu a yau alhamis ministan harkokin cikin gidan birtaniya sajid javid ya kira wani taron gaggawa ƙarƙashin wani kwamiti domin yin dubi kan wannan matsala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da wata sabuwar doka a duk faɗin ƙasar poland wacce ta yi sanadiyar alƙalan kotun kolin ƙasa uku suka sauka daga mukamansu lake walensa wanda ya taɓa lashe kyautar nobel ya na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin wasu a jiya laraba yayin kuma wani jawabi da ya yi ga gangamin masu zanga-zangar a kofar kotun kolin ya jaddada kiran cewa lallai sai masu ra'ayin mazan jiya sun sauka a mukamansu a cewar walensa duk wanda ya kada dokar ƙasa da tsarin yadda aka raba ayyukan gwamnati to ya zama babban mai laifi ya kuma zama dole mu yi ya bakin ƙoƙarinmu mu ga cewa mun kori kowanne domin mu zaɓi masu mutanen da muke bukata ya kuma hasashen cewa akwai yiwuwar irin matakin da gwamnatin ke ɗauka su iya haifar da yakin basasa a ƙasar ta poland a jiya laraba firayim ministan ƙasar mateusz morawiki ya kara matakin da ya ɗauka a gaban majalisar tarayyar turai na rage shekarun da ya kamata alƙalai su ritaya daga mukamansu a ruwaito cewar jakadan amurka a jamus richard grenell ya faɗa wa jamusawa masu ƙera motoci cewa amurka ba za ta aiwatar da barazanar da ta yi ba ta saka kudaden haraji akan motocin nahiyar turai da ake shiga da su amurkan idan har kungiyar tarayyar turai ta amince da janye kudaden harajin da take karba akan motocin amurka da ake shiga da su nahiyar ta turai jaridar handelsblad da ake bugawa a kasar jamus ta ruwaito granul yana yi wa manyan jami'an kamfanonin kera motocin bmw da Daimler da Volkswagen wannan ta yi a jiya Laraba a ofishin jakadancin Amurka da ke Berlin. Kamfanin Daimler da Volkswagen dai sun ki cewa ofan kan wannan batu sannan kuma ba a samu kaiwa ga kamfanin BMW domin jin bahasinsa ba a cewar rahoton jaridar. bayyanar wannan ta yi da jaridar ta roito a labaranta na zuwa ne bayan da kungiyar tarayyar turai ta gargaɗi shugaba trump a ranar juma'a da ta gabata kan cewa saka kudaden haraji akan motocin zai iya cin dala amurka biliyan 294 Mahmud Lalo ke dan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to madalla biyo bayan hukunci da wata kotun tarayya a garin oshogbo a jihar oshun cewa majalisar dokokin najeriya ta tsige shugaba muhammadu buhari nan da nan 'yan majalisar suka mayar da martani akan wannan hukunci da kotun ta yanke ga dai madina dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto ana wata ga wata a daidai lokacin da ake kokarin kashe wata wutar wata kuma sai ruruwa take yi inda a yanzu ta taso ne daga garin Oshogbo ta jihar Oshun inda wata kotun tarayya ta ba majalisar dokokin Najeriya umarnin tsige shugaba Muhammadu Buhari a bisa wasu hujjoji guda uku. Na farko wai ya gaza wajen hana yawan kashe-kashen da ake yi a ƙasa. Na biyu kuma wai ya kashe wasu kuɗaɗe da majalisa bata ba shi daman kashewa ba. Sannan na uku wai ba shi da takardar shaidar gama karatu. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Ahmed Ibrahim Lawan ya ce a ina kotu ta samo hurumi. Allah wadan wannan kotu saboda da alkalin da ma'aikatan da wanda ya kai ma karar in akwai wanda ya kai ba su ma san abin da suke ba ina ɗan majalisa zaɓe ko ta ce min ga da aiki na zai kasance ai ni na san abin da ya kamata in yi a zaman wakilin mutane kotu ba ta da hurumi ta ce ku cire shugaban ƙasa yan majalisa ne kadai za su duba dalili in akwai su ce a'a shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa in kuma a jiha ne gwamna ko mataimakinsa ba su yi daidai ba amma kotu ta zauna a wani wuri ta ce wato kamar wani mu ba su maima da mun san ma aiki mu ba a nan zan ɗauki wannan dama in ja kunnen alƙalai kuma in koka da shi shugaban alƙalan najeriya wato chief justice na federation ya yi maza-maza ya hukunta irin wa'annan alƙalai a cire su daga wannan irin wannan aiki because duk wanda zai ba da irin wannan hukunci ya ce a cire shugaban kasa ya yi kaza ya yi kaza to bai san aikinsa ba. A ɓangaren majalisar wakilai kuma Ahmad Babba Kaita ya ce wannan abin dariya ce an ce yaro ya tsinci haƙori. <laughs> wannan abin dariya ne babban abin dariya kuma abin takaici shine ya rika hituwa daga kotu shi yasa nake ce miki idan siyasa ta hito abin da hankali ma bai dauka in ta karatu abin da hankali ma bai kamata ya dauka ba sai ya dauka na farko magana certificate an yi dubbin diddiki kuma har duniya duk inda buhari ya je bi satifiket din shi an tabbatar da certificate din shi saboda haka wannan magana banza ce na wuce wannan magana na biyu shine maganar kuɗi da aka ce ya ɗauka ba bisa ka'ida ba wannan ba gaskiya ba ne wakila bisa ga jahilci ne nasu an tattauna wannan muhawara a cikin zauren majalisa an buga rigingimu amma duk da haka na an dawo akan cewa abinda wannan gwamnatin ta yi ta yi daidai watakan idan mutum ya fara samun dama ya fara samun kwanciyar hankali shigantaka sai ta rike hituwa kala-kala shi ma sanata suleiman nazif ya ce shugaba buhari bai yi laifi da ya saba wa kundin tsarin mulki ba kamar yadda aka sani aka ce na ce wannan kan a siyasance za a ci gaba da yi kuma a 'yan majalisu mutane ne masu hankali masu ilimi kuma wanda suka san ya kamata amma maganan wani ya kawo magana a cikin mafarki to wannan ne ba za mu yarda da shi ba ya zama dole a gare mu mu kara mutuncin shugaban kasa muhammadu buhari mu kare mutuncin jam'iyyar mu ta apc kuma ba wanda ya isa muna cikin majalisar nan babu wanda ya isa ya kawo ma wannan magana ya magana zai dai a mafarki amma a zahirance baka isa ka kawo wannan maganan ba kuma muna nan muna kare masa muradinsa ba za a yi ba kuma ba za mu bari a yi ba

ƙasar kamaru tana nan tana kira ga yaran da suke barin karatu suna shiga aiki a masana'antar haƙar zinari da su daina yin hakan ƙasar ta ƙaddamar da wannan gangami ne biyo bayan wani rahoto da ya ce hatsari da aka yi a masana'antar haƙar zinarin ya kashe mutane 74 a cikin wannan shekara kuma galibin su yara ne da ya kamata a ce suna makaranta ga fasarar rahoton wakilin muryar amurka mokin edwin kanzeka daga garin betare oya da ke gabashin kamaru gungun wasu matasan kamaru su biyar da 'yar gudun hijiran jamhuriyar afirka ta tsakiya guda sun je bakin rafi suna neman zinari ɗaya a cikin matasan tana goye da jinjiri a bayanta cikin dauɗa da taɓo tana neman zinari waɗannan matasan 'yan shekaru goma sha ɗaya ne zuwa goma sha biyar suna daga cikin yaran da suka daina zuwa makaranta suka shiga aikin neman zinari matasan sun ce kamfanonin china suna biyan su dalar amurka ɗaya na aiki da suke musu akwai kuma ƙarin la'ada idan sun samu zinari hukumomin gwamnati sun faɗa wa mazauna yankin su daina haƙar ramukan neman zinari a wurin amma tsananin buƙatar kuɗi ya sa ana yin watsi da umarnin hukumomin ciki har da 'yan gudun hijira da suke barin sansanoni da iyayensu da ya kamata a ce 'ya'yansu suna zuwa makaranta. Yafs Bertrand Alino babban jami'i ne a ƙaramar hukumar yankin lom da jirem yana zuwa ƙauye-ƙauye yana kiran mutane su daina haƙar zinari kuma su maida 'ya'yansu da suke cikin wannan aikin zuwa makaranta. The first message is a message of sympathy uh, of the public authorities that we represent, but most especially... Sako na farko shine tausayawa daga hukumomi da muke wakilta, amma batu mai muhimmanci shine muna kira gare su su daina shiga wannan aikin mai haɗari a wurin, kamar yadda suka sani kuma suka ga cewa aikin na tattare da haɗari. Wani rahoto da gwamnati da masu bincike masu zaman kansu suka buga a cikin watan Yuli sun ce haƙar zinari ta kashe mutane hamsin a gabashin Kamaru a bara, amma kuma wannan adadin ya haura a cikin watanni shidan farkon wannan shekara zuwa fiye da saba'in. A cikin haɗari mafi muni 'yan Kamaru tara da wani ɗan gudun hijiran jamhuriyar Afirka ta tsakiya guda ne haɗarin ya kashe, yayin da ramin zinari ya rubuta a kansu a garin Ungura a watan Disamban bara. michel filo shine hakimin wani ƙauyen mali ya ce kamfanonin canan ba albarkatunsu kaɗai suke warwaso ba har da 'ya'yansu. Ils ne Mali dans le ya ce kamfanonin china ba su gina wa yaransu makaranta idan kuma yaransu da ke haƙar zinari suka lalata ruwan tafki da suke amfani da shi su 'yan china ba su kokarin samar da wani madadin hanyar samun ruwa kamar gina musu rijiyoyin burtsatse ya ce mutane da dama sun samu rashin lafiya dalilin shan ruwan da aka lalata, wasu kuma sun mutu a wani gocewar ƙasa Vincent Atangana wani jami'in kamaru ne a kamfanin haƙar zinari na China mai suna EXXIL. Ya ɗora laifi ne akan iyaye da suka kyale 'ya'yansu suna aiki a ma'aikatun. Sai dai ya hakikance akan cewa haƙar zinari da kamfanonin China suke yi ya taimaka wa ci gaban yankin. Quand nous arrivions ici, le marché était périodique tous les ya ce ana gine-gine masu yawa da kayan zamani a tangana ya ce a shekarun baya ana sayar da mai a cikin gwangwani ne amma kuwa yanzu akwai gidajen mai ya ce ana gudanar da waɗannan ayyukan ci gaba ne yayin da ake ƙoƙarin kafa masana'antar haƙa zinarin kamfanonin za su yi abin da ya fi hakan idan masana'antar ta yi ƙarfi Alinu ya ce gwamnati ta yi wa iyaye kashedi kada kuma ta umarci kamfanonin China da su daina daukar ma'aikata da shekarunsu bai wuce na zuwa makaranta ba, amma kuma ganin yadda kamfanonin China ke tsananin buƙatar zinari da kuma yadda ake buƙatar ayyuka a gabashin kasar Kamaru ba a mutunta wannan buƙatan yadda ya kamata. Fasarar wakilin murya Amurka Mokin Edwin kenan daga gabashin Kamaru. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington da kuma shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da na ita gwamnati ta bada number waya take cewa duk wanda izo neman aikin ba shi abinci wato contractors ko kuma ce musu vendors idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma wata lambar waya aka ware mana domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira fi so talatin ba ɗaga ba har yau ɗaga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga yadda ake rawa yaran na abinci akan leda mun ga yadda ake rawa musu akan littafan su mun ga ana ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani hular kansa yake cirewa ya zo musu abincin ya samu ya ci Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya inda yanzu haka ke gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na kasar da kuma birnin tarayya Abuja, wanda ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Malam Abdullahi Ja'afar, kana daga cikin watakila jami'ai da aka ɗauka a mataki na wucin gadi aka ce ku bibi wannan harka. Abin da shi Malam Sani Rabiu head teacher yake gaya mana cewa su ba su san ma wato inda za su kai koke ba in sun ga matsala misali domin a ɗauki matakin gyara ko kuma an sa ku ne domin ku dinga saka ido don a zaƙulo wani kalubale ku ba da rahoto kuma a ɗauki matakin gyarawa gaskiya ne kamar yadda malam sani ya faɗa shine harkar ce wannan kwata-kwata babu hannun headmaster a ciki mai abinci za ta kawo maka iya abincin adadin yaran da aka bata ta kawo iya abincin yaran da aka bata ta kawo ta kawo maka kowace bendas akwai adadin yaran da aka bata ta kawo sannan kuma kowace bendas ba ta wuce mutum 150 shine one pot kenan tukunya guda daya shine ya naya yara 150 shine in ta kawo maka kai za ka yi sanin cewa ta kawo maka abinci ta inda aka duba ma akwai malamin da ya kamata ka ware wanda zai ringa duba kwalitin abincin ya yi kwaliti ko bai ba in bai ba kana da raji za ka ce ba za ka karɓi abincin ba kuma ta zauna ba yanda za a yi da kai dan akwai wata makarantar da muka je da ta kawo abincin headmaster ya buɗa ya ga bai mai ba ba zai iya ba ko ƴansa ba zai iya ba ba ya ce tafitan mai da abincin daga makaranta kwata-kwata ba zai karɓa ba kuma babu sai asibiti zai zo su challenge din shi akan cewa me yasa bai karɓi wannan abinci ba saboda yana da ra cewa wani abincin ba shi da kyau ta ya zai ba 'ya'yansa tunda yaron da yake karantawa 'ya'yansa ne mm. to amma abubuwan da yake ambatawa eh, ne ya ambata yanzu ko a kewayen da kuke kun ga irin su eh muna samun irin waɗannan matsalolin ko muna challenging su lalle cewa su gyara kuma a wajen report da muke rubutawa kamar a takardar da aka ba muke abin nan hada food quality mm. ingancin abincin ingancin abincin abincin yana da inganci ko ma dawo maka baya gaba daya abincin ba koyo ba kowane abinci ya kamata a yi ba muna da jadawalin da aka bamu cewa ga abincin za a yi kowace rana kamar ranar litinin za a yi shinkafa da wake da kifi duka kano abin da ya kamata a kenan generally ranar talata za a yi dambu da salat da juice ranar laraba za a yi wake da shinkafa da salad da fruit fruit ya kama duk abin da ya danganci yawa eh, a eh ranar alhamis kuma za a yi alala da kwai a ci da kuma vegetable hmm. ranar juma'a kamar yadda kwamar da ke faɗa a zancen biskit ba a ba da biskit a koyaushe sai a ranar juma'a shi ma biskit za a bayar da juice don haka zancen da ka ce za ba da biskit na goma a matsayin tunda kowane yaro ana cire shi akan naira saba'in ne ba biskit kawai za a bashi ba hadda juice hadda sorry hadda yogurt juice akwai ran da za a bada shi daban shi wannan shine jadawalin yanzu duk makarantar da muka ji in muka ba wannan abin suka yi ba za mu rufa cewa makaranta mai namba kaza ta guri kaza tana kowace makaranta tana da namba hmm. a kowace lokacin gama akwai ta ga akwai sunan mai abincin kuma za mu tambaye ta adadin abincin nawa abincin mutum nawa aka bata a kowanne in muka ga abin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba za mu rufar cewa ba abincin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba wai wai report din da kake magana idan kun yi shi ina kuke mika shi to mun kawo kamar mu da aka dauke mu masu kula da ingancin abinci wanda muke duba masu yin abincin na makarantu muna da group na whatsapp akwai na state akwai na local government sannan kuma akwai wasu wanda aka bude kamar na coordinators ne da kuma na irin zonal zonal haka mun raba kamar zonal din gida uku hmm. central north da, da south hmm. kowanne akwai wannan group din kamar in muka haɗa report mu na kullum muna tura shi a state group state group kuma shine akwai masu kula da wannan harka abinci na najeriya gaba ɗaya su ne group admin ɗin ciki duk wani information da ake turo man da komai da komai ta cikin wannan gurin ake turo mana da haka kowanne ma'aikaci irin iri na dan uwana yana da id number tashi wanda kuma duk cikin kano shi kaɗai ne mai wannan id number su ma ba su damu da sunanka ba kawai id number ka shine abin da suka sani in kai hada report ka na yau kafin karfe goma dare za ka tura musu report za ka sa id number ka ga makarantar da ka je ka komai da kuma da ka je sai ka tura musu da irin duk wani complain naka da irin abin da ka gani da abin da makarantar take bukata amma akwai to amma idan misali idan ka tura rahoto misali a watakila wani abin da ka ambata a cikin rahoton ka yana bukatar kulawar gaggawa akan samu wannan wato martani na gaggawa eh to ka san mu daukan fara aikin namu daukan da fara aikin namu duka ƙarshen wannan zangon karatu karshen wancan lokacin azumi mm. lokacin azumi a cikin azumin ka fara kafin a tafi hutu kafin a tafi hutu kenan mm. wannan dawo da wannan ranar litinin mai zuwa ita ce za mu dawo rana ta biyu ko kuma sati na biyu ko na uku da ci gaba da wannan aiki namu mm. tunda kuma a yanzu amma kamar tun da an yi samar da wannan kafa ta ka miƙa rahoto kusan za ka iya cewa na gaga kamar yanzu ah, ah, whatsapp group da kai ambata kana makarantar ma zaka iya aika rahoto ba ma sai ka dawo inda kake ba misali kuma watakila a ba umarni na gaba kai ba a samun irin wannan yanayin eh ko kana makarantar ka iya tura amma abin da ake so ne ka zauna ai bayan ka fito bayan ka kalli abincin da komai ka ga duk abin da ka zauna ka rubuta comment kyakkyawan comment a kai hmm. sannan zancen da comrade dazi ya ce ana zuwa yara abinci akan plate akan takarda jaka hula wannan actually babu shi ban san dai wasu makarantar ba mu a yanda muke tafiya da aikin shine kowanne yaro akwai roba da cokali mm, amma kana magana ne akan tsarin da aka yi cewa babu zancen takarda ko kuma a faruwar hakan din ne ma babu kake magana eh, domin eh, eh, watakila da aka tsara Eh, program ɗin daban dama hankali ba zai ɗauka ba a ce an tsara a takarda cewa za a saka wato eh, akwai tsarin ka dinga sawa ɗalibi eh, abinci a takarda sai dai wa Allah a halin ko in kula ko kuma wata gazawa irin tamu ta sa hakan ta faru kana maganar a mataki na planning ne babu ko kuma a zahiri ne ma baya kuwa to a mataki na planning ne dai gaskiya babu tunda a yanzu ina ga akwai wani faifan bidiyo da na gani a Mm, kafar sadarwa ta ko whatsapp ko facebook na gan ana zuba yara abinci a plate a sorry a takarda mm. ina ga ko hakan shi yasa aka ƙara ƙara mana ƙwarin gwiwa cewa lalle mu je ma mu duba me makarantar take bukata makarantar abin take abin da makarantar take bukata based on abincin da ake yi plate suke bukata ƙarin abinci suke bukata robobi suke bukata ko kuma kwata-kwata ingancin abincin ne kwata-kwata bai ba ake so a canza shi to um, zan dawo gare ka mala abdullahi comrade ka ji ah, abin da headmaster ya faɗa ya ce kalubalen kaman su 'yan kallo ne a hannu guda kuma ga abin da mala abdullahi yake faɗa game da wasu batutuwan da ka bijiro da su bisa a bincikenku akwai ma zargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan ban sani ba ko kuna ku binciken ya gano haka. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan To madalla yanzu kuma lokaci ya kai da za mu kawo muku labarai a wannan karo a takaice. shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad al-hussein ya ba da rahoton cewa dubban 'yan gudun hijira 'yan kabilar rohingya na ci gaba da arcewa tarzoma da kuntata musu da ake a ƙasar myanmar ya ce hukumomin ƙasar suna ƙoƙarin su shawo kan duniya cewa a shirye suke za su bari 'yan gudun hijira su koma gidajensu amma mr zaid ya musanta wannan ikirari ya ce yana da shaidar mutane kalilan da suka koma don raɗin kansu an garkame su a gidan yari kuma an musguna musu akalla mutum sha biyar ne suka rasa rayukansu a yankin tsakiyar ƙasar somaliya bayan wata arangama da ta auku tsakanin wasu mazauna karkara da mayakan al-shabab waɗanda suka yi yunkurin ɗiban ƙananan yara a wani ƙauye a matsayin waɗanda za su mayar mayakansu a cewar majiyoyin cikin gida mayakan al-shabab goma ne suka mutu kana mazauna karkara biyar suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyen ad da ke tsakiyar gundumar galmudug wani mazaunin ƙauyen da ya nemi da kada a bayyana sunansa ya faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa kwanaki biyu da suka gabata mayakan na al-shabab sun tattauna da wasu shugabannin ƙauyen biyu inda suka nemi da a basu mayaka faɗan ya kaure ne bayan da suka nemi a miƙa musu ƙananan yara a matsayin mayakan mazaunin ƙauyen ya ƙara jaddadawa wasu ma'aurata biyu 'yan kasar birtaniya na cikin mawuyacin hali bayan da aka saka musu guba mai karya laka irin wacce aka yi amfani da ita wajen kai hari kan tsohon jami'in leƙen asirin kasar rasha da 'yarsa in ji wani babban jami'in hukumar da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci a kasar ta birtaniya abokanan ma'auratan sun bayyana sunayen a matsayin su a matsayin down sturgis mai shekaru 44 da charlie rowley mai shekaru 45 waɗanda aka same su ba sa cikin hayacinsu su a ranar asabar a yankin amesbury mai tazarar tafiya kilomita 13 daga salisbury inda aka tsinci sage skripal da sa yulia a watan maris din da ya gabata ana ci gaba da gudanar da zanga-zangar adawa da wata sabuwar doka a duk fadin kasar poland wacce ta yi sanadiyar alkalan kotun kolin kasar uku suka sauka daga mukamansu lake walensa wanda ya taɓa lashe kyautar nobel na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki a birnin wasu a jiya laraba to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar amma kafin mu yi sallama muna miƙa ta'aziyya zuwa ga malam imam rashid daga birnin new york na rasuwar mahaifiyarsa da kuma baki ɗaya ma iyalan gidan alhaji abubakar bebeji ko kuma mai fato kenan a birnin kumasi na rasuwar hajiya madina take da gidan abinci a kaduna a najeriya allah ji musulmi yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka muka gabatar da shiri da kuma mu na wannan lokaci dara rasmi sai kuma cd da ya shirya ba da umarni baba ya kuma ke sallama da ku salamu alaikum